Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Fondation Hirondelle Niger. Sashen Hausa Studio Kalangu karfe biyar da minti talatin. Yau Alhamis shida ga watan Ogista 2020. Gunguma man ɗantani ke rike da ragamar shirin barin soma da kanun labarin. fiye da 'yan takara 150 suka tsunduma ga neman diplomar kammala karatun sakandare BPC a ƙasar Nijar. Jarabawar ta shekara 2020 a yau Alhamis 6 ga watan Ogista ta fara a faɗin ƙasa baki ɗaya. Mugun ta'adi zai iya afkuwa idan ba a yi komi ba, kukan zucin da mai garin birnin Gawore ya yi kenan a jihar dosu Idan tsarin rarrabe-rarraben ƙasa ya fasalta da ɗan majalisa ɗaya ga mazamna dubu, to yaya take wajen ƙananan hukumomi da na jiha za ku ji amsa ga bakin Adamu Umaru a cikin rahoton musamman na yau. Masararo barkamu yau. barkanmu kuma da wanga lokaci yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. A ƙasar niger a yau, 'yan takarar neman diplomar kammala karatun sakandare BPC 158 suka tsunduma ga jarabawar shekara ta 2020 a cikinsu akwai ɗiya mata 69,321 kwatankacin kaso 45.60 cikin 100 kenan wannan 'yan takarar a cikin cibiyoyin jarabawa 389 aka rarraba su a faɗin ƙasa baki ɗaya haka dai majalar rana-rana ta ƙasar niger le sahel ta rawaita a yau kuma a bana 'yan takara 49,266 kaso 32.40 kenan bisa ɗari daga makarantun masu zaman kansu suka fito masu takara 'yan sa kai 15,128 aka samu bana a bayanin majiyar guda. Bana a Cintabaradan cikin jihar Tawa 'yan takara 575 wanda a cikin su akwai ɗiya mata 204 za su shiga jarabawar neman diplomar kammala karatun sagandari bpc a cikin cibiyoyin alkalanci biyu aka rarraba su a fadar daraktan ilimin sagandari na gundumar muhammadu halidu inda yawa alamin washar karin bayani kamar haka Nous avons au total 575 candidats. Baki daya muna da ɗalibai 275 masu jarabawa da suka hada da 'yan mata 204. An raraba su cikin cibiyoyi guda biyu, cibiya ta ɗai da ta biyu wadda ta kumshi ɗaliban da suka yi larabci da faransanci. Akwai Talamsas da Tiliya, muna da Egawan da tasara A gundumar Cinta akwai Kau, Tigir Nasi, Inadagum, inagar da sai S Cinta. Waɗannan su ne makarantun da jarabawar ta shafa. Mun ci karo da 'yan matsaloli wajen kaiwar ɗalibai masu masu jarabawa a cibiyoyin jarabawa waɗanda muka yi nasarar ciwo kansu tare da taimakon prefe ɗalibi na ƙarshe a ya iso akwai wanda bai zo ba musamman wani marashi lafiya amma da haka mun sa ya zo a yau mun fara ne da jarabawar redaction 'yan kwanakin bayan nan a ƙasar Nijar an malala ruwa kama da bakin ƙwarya da suka haddasa ɓanna a cikin garuruwa da dama kamar misali a birnin gaure jihar doso inda angoyi da dama suka samu ambaliya a cewar mai garin amadu ayijo bedi idan ba a yi komi ba wato lamarin zai kamari 'yan kwanaki masu zuwa ga fasarar kalamun nasa. Waɗannan ruwan sama masu karfin gaske sun haddasa ambaliya angonin da lamarin ya shafa su ne Bani Zumbu, Fulfulde da kan Yanzu haka an mayar da mazauna waɗannan angonni a cikin makarantu musamman a makarantar Fulfulde. Da farko magashiyar gari tare da ƙoƙarin masu angonni sun gayyaci jama'a sun yashe magudanar domin ruwan su wuce. magashar garin ta ma kawo dankaro domin yashe magudanar ruwan musamman a gadar da ke kan hanyar kwalta RNN. Jama'a da ke wannan wuri gidajensu sun cika da ruwa. dole sai an nemi matakan fida ruwan angwani kamar kare tagi suna cikin hadarin afkawa cikin ambaliya idan ruwan saman masu karfi suka yawaita a gaida su ma na na da fasara mahimman sansanin 'yan gudun hijira biyu na 'yan asalin kasar mali da ke tabarai da man gaize cikin jihar tilaberi Hukumar koli mai kula da batun 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta rufe su wannan sansanin da ke karɓar dubaban 'yan gudun hijira dukansu an mayar da su a ayyaru da kuma walam garuruwan da ke cikin jihar guda arewa maso yamma ga ƙasa a bayanin Benoit Moreno wani shugaba a UNHCR a nan Yame ya shaida wa kamfanin dillancin labarun faransa afp da cewar rufewar sansanin akan shawari guda ne da gwamnatin ƙasar niger wato wannan rufewar an gaugauta ta ne a bara dangance da taɓarɓarewar yanayin kwanciyar hankali a rawaitar majalar ranar gizo ta actu niger wadda aka wallafa a jiya biyar ga watan ogista 2020 A cikin karamar hukumar Dogon Dutse garuruwa da dama sun fuskanci mamayar tsuntsaye masu cin hatsi. Albarkatun noma na fuskantar barazana a cewar daraktan gidan gona na gundumar. An ɗau matakan da suka dace domin kula da wannan lamari a cewarsa. Ga dai bayanin da Umaru Garba Ciwake yama wakilinmu Abdulaziz yuma Mun samu bullorar tsuntsaye masu cin hatsi a karamar hukumar birnin Duci waɗannan tsuntsaye su ne ake kira kiliya kiliya nau'in tsuntsu ne da ke karuwa cikin gajeren lokaci idan ba ɗauki nagartattun matakai ba. Game da batun ɗaukar nauyin wannan matsala a nan muna da tsuntsaye. Tsuntsaye ne saɓanin sauran masu ɓanna ƙwari da dai sauransu da muke maganin su a cikin gonaki kai tsaye. Waɗannan maganin su sai inda suke kwana. Dalilin kenan aka fi mai da hankali wajen neman neman wurin da suke kwana dole ne a ga wurin nasu domin kawar da su muna faɗi ka tashi misali a shekara ta goma bakwai an samu irin su a ɗan ƙasari da keshe tsuntsaye ne masu farma gonaki kuma sai aka lura da cewa bayan bincike da dama mazaunin su na Najeriya yanzu idan haka ne dole sai mun haɗa kai da makwabciyar ƙasar domin a samu yadda za a yi domin magance su. Tun ranar ɗaya ga watan Ogista 2020 gwamnatin ƙasar Nijar ya buɗe iyakokin zirga-zirgar jirage kwana hudu bayan wannan buɗi. Harabar ministan kiwon lafiyar al'umma ta tunasar da sharuɗan da aka girka ga buɗewar hilayen jirage na Yame, Zandar da Agades da kuma matakan da masu balaguran yawa ba su ɗauka kuma su mutunta. Dr. Ranau Abashe, babban sakataren harabar ɗauke da cikon bayani. il donc uniquement des frontières qui sont Iyakokin sama kadai ne aka buɗe kawo yau. Za a yi aiki da waɗannan umarni a filayen jirgin sama guda uku. A game da abin da ya shafi zowar masu bulaguro, za a ɗaukar yanayin zafin jikinsu da kuma tabbatar da suna ɗauke da takardar gwajin cutar corona. Sannan kuma a sa musu sinadarin kashe kwayoyin cuta. Idan yanayin zafin jikin mai bulaguro ya kai digiri 38 ko ya zarce haka ko kuma ya nuna alamun kamuwa da cutar corona, za a yi masa gwaji kai tsaye a filin jirgi tare da fesawa kayayyakin kayayyakinsa sinadarin kashe kwayoyin cuta. Masu bulaguro da suka zo Nijar na ɗan gajeren lokaci bayan sun gabatar da shaidar ba su ɗauke da cutar corona ba za a killace su na tsawon kwanaki goma sha hudu ba, amma za a yi musu gargadi domin su mutunta matakan kariya da cutar corona a wuraren zaman su da na aiki. Ina shan hankalin jama'a cewa yakokin ƙasa na ƙasa suna nan rufe har zuwa wani lokaci. Miliyon 229 na kuɗin sefa jimillar bakalin kayan kiwon lafiya kenan da cibiyar Belgium ga batun ci gaba Anabel ta baiwa harabar kiwon lafiyar al'umma ta ƙasar Nijar a jiya. Wannan tallafin manyan asibitocin Yame, Doso, Maradi da na Zandar su ne za su amfana da shi domin kokowa da allobar coronavirus. Ga fasarar bayanin da Sandra Galbusora wakiliyar Anabel Nijar ta yi. Yau musamman ma mun kawo batun kayayyakin da aka kawo kuma muna bayyana muku dukkan wa'annan kwalolin na ɗauke da sinadarin kashe kwayoyin cuta litar dubu hamsin wanda su suka tashi kimanin miliyan ɗari biyu da goma na sefa. Ba wannan sinadarin kashe kwayoyin cuta kaɗai ba ne za mu bada muna da wasu kayayyaki na magunoni akwai kuma abun fesa magunoni ɗari takunkumai ɗari biyu da na'urorin karantawa hudu da su suka tashi kimanin miliyan goma sha tara na sefa kenan a nan ana batun taimakon da a jimilce kudadensu suka tashi kimanin miliyan ɗari biyu da ashirin da tara na sefa kuma kayayyakin nan ba nan babbar likitar reference tanya mai kadai ba za ta tsaya za a sa su cikin manya-manyan motoci zuwa likitar zandar likitar doso da likitar maradi a gaida rakiya arimi da fasara Bari mu ga yanda yanayin allobar coronavirus ta kasance a ƙasar Nijar. Sakamakon gwaje-gwaje da harabar ministan kiwon lafiyar al'umma ya wallafa jiya a kan cutar coronavirus ya bayyana cewar a ranar ta jiya cikin mutum goma sha shida da aka wa gwaji a ƙasar Nijar ba mutum ko ɗaya da ya kamu da wannan cutar. a jimilce mutum dubu goma sha ɗaya da ɗari da arba'in da uku aka wa gwaji inda aka tabbatar da mutum dubu da ɗari da hamsin da biyu sun kamu mutum sittin da tara sun mutu ishirin da shida na cikin jinya kuma mutum dubu da hamsin da bakwai sun warke a faɗar majiyar guda. Barka dan uwa kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. kada ka fita daga gidanka kada ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kada ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi mu'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Toma Dalla yanzu kuma ga rahoton na musamman. A cikin tsarin rarrabar bayan ƙasa ta fuskar ƙananan hukumomi a ƙasar Nijar, 'yan ƙasa na ma kansu tambaya bisa ga ƙarin adadin zaɓaɓɓun wakilai Domin samun amsa, Olivier Asogbavi ya firanta da Adamu Umaru na Accountability Lab Niger ga zubin firanta su. Les communes sont construites à travers la taille de la population. Ƙananan hukumomi ana gina su ne ta hanyar girman al'umma abinda doka ke bambantawa kuma daga ƙananan hukumomin karkara, ƙananan hukumomin birane, ƙananan hukumomi da ke da matsayina musamman da kuma larduna da birane, kuma birane idan aka ɗauke su su ma larduna ne da suka game zuwa ƙaramar hukuma. Hasali ma daga larduna biyu kuna da birni idan aka ɗauki a yau misalin birnin Yamai, birnin Tawa, birnin Maradi da birnin Zandar. Idan ka ɗauki ƙananan hukumomi birane, nan ana da ƙananan hukumomi da ke da adadin al'umma idan har suka zarce yawan na ƙaramar hukumar karkara da suke birane masu ɗan zamani a gaskiya. Ba ga haka anan ana cewa adadin yawan al'umma na iya ba da dama ga ƙaramar hukuma ta zama lardi. Ma'ana yawan al'umma na ƙaruwa, ma'ana yawan mashawarta na ƙaruwa, ta yadda ƙaramar hukuma na iya canza matsayi. Bisa wannan adadin mashawarta zai karu a lokacin. Idan kuka ɗauki misalin karamar hukumar birnin Doso, idan ka ɗauka ta girmama dokar shekara ta biyu kan kalkasa yankuna kuma zai taimaka watakila ga zaɓuka masu zuwa su samu ƙananan hukumomi biyu cikin birni guda. Haka kuma larduna biyu za su taimakawa karamar hukuma ta samu larduna biyu. Kuma idan ka ɗauki a ɓangaren ƙananan hukumomin karkara ko kuma a ɓangaren ƙananan hukumomin birane idan adadin mutane na karuwa haka kuma adadin mashawarta na karuwa bisa la'akari da girman al'umma. Population augmente plus le nombre de conseillers augmente en fonction de la taille de la population. Wato idan akwai wani abu da bai karuwa shine adadin nan gari haka ne? Le nombre de maires peut augmenter et ne pas augmenter. Adadin magajin gari na iya karuwa ko kuma na iya kasa karuwa yana danganta da yankuna karamar hukumar birni idan ka ɗauki misali da ke zama wani birni cikin wannan domin samun wani birni ana buƙatar larduna biyu an wuce da karamar hukumar birni guda zuwa larduna biyu kuma larduna na bisa kulawar magajin gari za a samu magajin gari biyu baya ga haka za a samu wani karin magajin gari guda da zai zama magajin garin birni maimakon a samu magajin gari guda ko magajin gari biyu ana da magajin gari uku. masauraro abun da ya sauka kenan a can yau a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku nuna kuɗan badan da arlit malam mamman ke muku sallama a futa lafiya.